jiya an fafata a wasan tsakiyar mako na gasar cin kofin Premier League na kasar Ingila. A wasan na jiya kungiyar kwallon kafa ta Leicester City ta doke Tottenham da kwallo biyu da daya sai kungiyar kwallon kafa ta Brighton and Hove suka yi canjar babu ci su da Crystal Palace. Wata wata a gida ta sha kashi hannun Manchester United da kwallo hudu da biyu sai West Bromwich suka tashi biyu da biyu tsakanin su da Newcastle. A yau kuma za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da Swan City duka a gasar ta Premier League wasan tsakiyar mako a mako na sha hudu na gasar. arsenal ko za su karbi bakuncin huddersfield town ne sai fc vaughan su barje da volley manchester city a gida suna tare da southampton stoke city suna tare da liverpool sai kungiyar kwallon kafa ta everton su barje gumi da west ham haka a kasar faransa a jiya an buga a wasan na tsakiyar mako a wasan su na mako 15 ga kuma yadda ta kaya a wasan tasu ta jiya kungiyar kwallon kafa ta strasbourg sun sulhunta sifili sifili tsakaninsu da coin sai kungiyar kwallon kafa ta emens suka tashi biyu da daya tsakanin su da dijon da suke da nasara akan dijon da gerandis a gida sun lallasa san zai da kwallo uku da nema a yau kuma za a kara tsakanin leon da lili sai kungiyar kwallon kafa ta angas barje gumi da reynes toliso ko za su fafata da nansu ne sai nantes su karɓi bakuncin monaco mens a gida suna tare da olympiacos marseille sai guigan su barje gumi da montefiore ita ko psg suna tare da kungiyar kwallon kafa ta troyes ne idan muka leka kasar spain kuwa za mu duba abubuwan da suka faru ne a jiya a bangaren kofa da rai na shekara 2017 zuwa 2018 inda a jiyan malaga suka tashi ɗaya ɗaya tsakanin su da numansiya kungiyar kwallon kafa ta leganes ko ta doke real valladolid da kwallo ɗaya mai ban haushi sai real madrid suka sulhunta biyu da biyu tsakanin su da foilan brada sai kungiyar kwallon kafa ta leventus suka tashi ɗaya da ɗaya tsakanin su da geruna celta vigo a gida ta doke ebar kwallo ɗaya mai ban haushi a yau kuma za a kara a gasar ta kofa da rai da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona za su farce gumi da Real Motion. sai Sabila su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Cartagena sai kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad su farce gumi da Lidia Esportivo sai kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao su marabci S Fomente ita kuwa Atletico Madrid a gida suna tare da Els ne sai Las flamas su farce gumi da Deportivo La Corona daga nan za mu koma bangaren sai da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa ta duniya inda real madrid ta yi la'akari da cewa ya kamata ta ɗauko dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta chelsea mai suna david luiz ɗan shekara 30 da haihuwa a watan janairu mai zuwa liverpool da leicester city sun haɗa sahu wajen zawarcin ɗan wasa mai tsaron baya na west bromwich mai suna hamed higazi ɗan shekaru 26 da haihuwa wanda ya taho kungiyar ta west a matsayin aro daga kungiyar kwallon kafa mafata alhali na kasar masar watford da ta gargadi kungiyoyin tottenham da chelsea da suke zawarcin dan wasanta dan kasar brazil mai suna richardson dan shekara 20 da haihuwa da su cire ransu a kan batun sayan dan wasan a watan janairun nan da muke ciki ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Swan City tana zawarcin dan wasan gaba ne na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool mai suna Dominic Solanke dan shekara 20 da haihuwa ita ma a watan Janairu mai kamawa ita kuwa Juventus da takwararta ta Liverpool na kasar Ingila sun jera sahu daya wajen neman dan wasan gefe na Sporting Lisbon mai suna Gerson Martens dan shekara 22 da haihuwa shi kuwa dan wasan kungiyar kwallon kafa ta arsenal laure kwashela dan shekara 30 da haihuwa ya ce zai karkare taka ledarsa ne a kungiyar kwallon kafa ta laurent da ta bakin shugaban kungiyar da ke kasar faransa haka kuma dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta manchester city laura sane ya ce kofarsa a buɗe take don sabunta sa a kungiyar ta manchester city a ƙarshen kakan wasan bana haka shi ma dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta manchester city din david silva dan shekara 31 da haihuwa na dab da sabunta sa a kungiyar ta Manchester City zuwa shekara ta 2020 har ila yau muna Manchester City din inda ta ce ba batun sayar da ɗan wasanta mai suna Mangala a watan Janairun 2018 inda shi kuwa ɗan wasan ya ce baya tunanin zai sake tsawaita zamansa a ƙungiyar ta Manchester City. ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta manchester united tana neman 'yan wasanni ne wanda suka kware bangaren wasa da gefen hagun wato left footed a turanci har guda hudu cikin jerin sunayen da manchester united wanda suke zaurce har da dan wasan nan na gefe na real madrid garvel ɗin shekara 28 da aihuwa na Real Madrid da Anthony Griezmann na kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid sai Dan Rose na kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da kuma dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal mai suna Maxwell Ozil dan shekara 20 da haihuwa wayannan su ne wanda Manchester United ta ce tana zawarcin su iya abin da ya sauka kenan a labarin wasannin na yau huta lafiya